Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barkanmu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyi na an tashi lahiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan Ya zafi kashe lokacin da ka shigo gari na an ka taba sanin wai ana irin zafi haka ashe nan sun san zafi gaskiya kan a yadda muka shigo da irin yadda zafi yake ban taba tsammanin za a yi zafi haka ba <laughs> saboda sau tari sai ka ga rana nan kirikiri amma irin zafin da ake kodawa abin sai dai a hankali so gaskiya abin an ba da ni zan ci gaskiya Ka ɗana kowane yanayi. A ah, na dana kowane. Ka dana kowane yanayi. Na dana sanyi na dana zafi. Sai aka kuma zaci cewan sai aka zaci cewan wannan corona da aka fara ta lokacin sanyi wai kamar ana zaton cewa idan rana za ta koda ta amma kuma ranar Amerika ta ki kashe ta. ina wallahi kan zafin ya ke kashe ta kamar yadda ake tsammani me ka lura da shi wannan mako dangane da wannan batu na corona Eto, eh abin da na lura da shi malama grace irin yadda wato ake ci gaba da kokarin bude abubuwa amma kuma a lokaci guda ita hukumar lafiya ta duniya wato WHO tana kara nuna cewa wato har yanzu fa ana ƙara samun ci gaba ga kamuwa ko kuma yaduwar wannan cuta wani abin da ma ya fi jan hankali malama gare shine irin wato yadda wasu masana daga kasashe hmm. wasu masana ne daga kasashen duniya kusan 32 suka wato kwalubalance ita hukumar lafiya ta duniya da cewa to bayanan da ta yi a baya fa ya kamata a sake bitar su saboda cutar nan kamar yadda ta ce a da ana ɗaukar ta ne kawai ta hanyar tari ko atishawa ne take fita to amma yanzu sun gano cewa ta numfashi ma ana iya ɗaukar ta kai tsaye saboda haka sun ce dole a sake lale ga yadda ake yi. Haka yanzu aka ce iska da ake shaka da da ake tunanin ciwon iska ba za a ɗauke ta ta iska ba eh a da kin ga ana ma cewa sai idan mutum zai fita ne kawai zai saka wannan takunkumin rufe hanci da baki to amma suka ce to tunda dai cutar nan yanzu in ta fito tana laƙewa ne a zirin iska kuma ko a numfashin mai ita ma suna iya fitowa don haka a maganan cewa dole sai a waje ne kawai za a sa takunkumi ta tashi dole duk inda mutum yake sai ya sa wannan takunkumi saboda haka abinda kawai dai za a yi shine mutane dai su ɗauki bakin gwargwaron iyakar matakai kuma a ci gaba da addu'a Allah shi mana kariya da wannan cuta. To amma kuma eh, na san yana ana batun cewa kuma in ka daɗe da takunkumin nan kuma sai maimakon sai iskar da kake shaka kuma ta zama iska mai guba. eh gaskiya ne malama gares tunda kin ga shi kan shi takunkumin ai akwai wasu sinadarai da suke tattare da shi wanda musamman idan ka sa sabo in ka sa sabon nan da sa shi zaka shaƙi wani iska zaka ji eh. irin irin sinadaran da aka sa mishi dai sun shiga cikin zirin hancin ka dai zaka ji abin ba daidai ba to kamar yadda muke faɗa kowane lokaci kowa yana da hakkin ya kare kan shi ya kare kuma wani wannan haka take dole ne kowa ya ɗauki matakai kamar yadda ya kamata a bi umarni sannan saura kuma mm. sai a yi eh. addu'a a bar ma Allah ko abin nan sauran bayani Allah shi mana saukin wannan larura kuma shi mana saukin wannan annoba. Eh haka to to Allah Allah ya sa mu ga bayan wannan lamarin. To amin summa amin. Cutar corona na nan akwai ta sana suna bayanai mu an kare matakai na kare kai sai mu bi su kar mu kuskure kirkiro ta ne a gida babban abokinka eh baba yakubu makeri ba <laughs> ke san yayi babban rashi ya rasa ne ya rasa ɗaya daga cikin ya rasa shekara ɗaya daga cikin shekarun da aka rubuto masa saboda haka yayi rashi <laughs> baba <laughs> lalle yayi rashi rashi yayi rashi indon rashi Eh, eh ni kuma kai ka babbako ta magana kuma ta eh lalle ni ba murna zan taya shi ba ni jaji zan yi masa saboda ya yi rashin wani abu daga cikin lokacin shi na duniya <laughs> to kaji ni wani na ce yau yau muna muka eh, inji ta bature happy birthday sai kuma hmm. idan sanyi na yana cewa wajaje za mu maka ta to lalle jaji za ya kamata a yi mishi saboda ya rasa fa ɗaya daga abin ya rasa lokaci yawa to dai baba yakubu makeri ina maka barka da ganin wannan shekara cika shekara da kuma cikin ikon Allah ganin shiga wata sabuwar shekara a to gaskiya kan. Allah sa ta zama da alheri a gare ka Allah ya ƙara nisan kwana to amin kuma Allah shi wa sauran rayuwa albarka Allah shi jagora mm. Allah Allah ya maimaita To aminto ni kuma kamar yadda na faɗa ni ana bangare baba jajanta maka zan yi. Ina maka jaje hmm. a kan rasa ɗaya daga cikin shekarun da Allah ya rubuto maka yi a duniya saboda haka jaje zan yi maka don rashi ne kai amma dai duk da haka nan muna addu'a Allah shi wa sauran rayuwa albarka kuma Allah ya sanya alheri kuma Allah shi jagora kuma Allah shi ba mu abinda eh, rai ka so da kuma abinda rai zai ci. Yara ba to abin su ma abin. mika wannan gaisuwar ta'aziyya ga a iyalan bakwai dan dela kasim nasarawa malumfashi wanda allah ya cikawa to muna mika gaisuwa ga dukkan iyali mrs dina sallau musa tsiga kuma gaisuwar fata alheri ga ma'aurata iyalan Mr. and Mrs. Godwill da Julie Donok Wabdiel. To Allah sa na faɗi wannan Wabdiel daidai mutanen Plato da kuma Professor Ezekiel da Professor Christiana Gayabes duk wayannan gidan menene ake cewa shehunan malamai ne. to suna gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa auren 'ya'yansu shelon da balmun balmun soja ne a nan amurka to zai je gida ya aure za a yi wannan auren ne za a daura auren ne ranar asabar mai zuwa da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa plateau da ke kan hanyar liberty dam a cikin garin jos ake bayyana cewa duk wanda ya zo auren za a gaya mashi inda za a yi wannan biki kasan biki ne na zamanin corona To Allah sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muna kara nika gaisuwa fata alheri ga iyayensu waɗanda aminai na ne kwarai da gaske. Profeso Ezekiel da Profeso Christiana Gayabes. To, to madalla kika ce da duk gidan Profeso shine dai kenan. Ana ma magana. Anin su ah, Allah sarki. <laughs> Allah ya bada zaman lafiya kuma Allah ya sa a haifi Profeso shi duka. Amin. <laughs> To madalla to a gaba kuma sai gaisuwa da fatan alkhairi na abar ya huce zuwa ga alhaji Bagudu Kwantagora akan ɗaurin auren ɗansa Nasiru Bagudu Sarauta da amaryarsa Zainab Yakubu Gimbiya wanda za a yi a yau asabar dinnan wato sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu da ashirin a kofar gidan sarkin fawa kwantagora eh. da misalin karfe goma na safe to muna fatan Allah ya sa a yi wannan aure lafiya kuma Allah shi ba da zuriya ɗaya ba ya ba su zaman lafiya wato wani abu in kin lura duk ɗaurin auren da wato gidan sarauta ne shi dai angon wato nasiru bagudu sarauta amaryarsa kuma wato zainab yakubu ya sa'annan za a yi ɗaurin auren a gidan sarkin fa wato muna fatan Allah ya sanya alkhairi kuma ya sanya albarka a wannan auren to babban magana amin su mu amin mu bakin halima mutu ka raba wato takalmin ka zaba. eh zumuncin zamani so ya yi sansani aure muke I, you? gaisuwar abar ya huce ga ahmed jafet a kaduna da sharere bulus usman james lakwaja jihar niger sai kuma john yakon a karamar hukumar billiri jihar gombe da fatar an tashi lafiya To a gaba kuma Malama Grace sai kuma gaisuwan fata alkhairi zuwa ga abokanmu da suke bibiyar shafukanmu na sadarwa musamman Facebook wato Baban Yasir da Kabir Hamza da Young B da Sadiq Abdu Modibbo da Fatima Bintu da Maman Ji Adamu da Cefa Ile Ile Isiyaku da Halima Isa sai Shaibu Sa'idu sai Zainab Aliyu Lare da Maman Sayyada da Dahiru Musa da Abdullahi GY da Umar Abdullahi da Abdulsamad Aliyu mai fata da kuma muhammad aminu da fatan suna cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali da wadata to sai daga gaba kuma muna da gaisuwar muna mika gaisuwar a bare huce ga ma'abotan sashen hausa a wannan dandalinmu na sada zumunta facebook abdulsalam idris da musa adila sai idris ahmed idris da ibrahim adamu sai musa ruguzazu da tunani da abdulkadir abdullahi sai katima mudassir ahmed da mustapha abubakar saraki sai ahmed bid musa da nasir bello gaisuwa a bari ya huce zuwa ga abubakar bello da fa'iza garba abdullahi sai awal m umar da nura muhammad shagari gaba kuma sai gaisuwar fata alkhairi ah, kamar yadda muka faɗa zuwa ga musa abdullah da idris ahmed idris da ibrahim adamu da musa ruguza su da kudan tunani sai kuma abdulnasir abdullahi da Khatimu Mudassir Ahmad da kuma Mustapha Abubakar Sarki da Muhammad B Musa sai Nasir Bello da Abubakar Bello da Fa'iza Garba Abdullahi da Awwal M Umar da Nura Muhammad Shagari da Abdulmumin Abubakar da Sabitu Sa'adu da Bilyaminu Umar na Kasari wanda aka fi sani da bilyaliman Nakasari na Kasari da Abubakar Mai Saje da Lawal Abubakar da Umar Sani da kuma Abubakar Shehu Sanyinna da fatan suna cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Gaisuwa ta sakwatawa daga ɗan zai Zaidu Bala ya aiko da gaisuwa ba wanda ya gaida ashe Zaidu ashe ashe haka kake ba wanda ya gaida sai sakwata barka ai to ai duk tsuntsu kukan gidansu yake yi aka ce zaba ka bai laifi ba ai daga bella biti gidan madi Sokoto. da mm. murtala menene st Sokoto. Eh, abdullahi balarabe sakkwato eh. hassan muhammad dinanci Sokoto. Eh. kai ta cewa Sokoto duk abin da nace ka ce Sokoto. to sakkwato sakkwato bashar bala bashar Sokoto. Sokoto. nura harandin mahe Sokoto. biliya yariman bare-baren facebook sokoto sokoto sai kuma biliya biliya leman na kasari biliya leman sokoto to dai sokotawan sun yawa don haka ba zan ma iya karanto su duka ba sokotawa ne ya jera ba iyaka amma bari ka ji bari ka ji eh. ai zai da ma san kan tsiya ni ina nan ba mu riga mun warware wata da babban yaya <laughs> <laughs> <laughs> eh. Eh. Eh, kada sagir kuma ya sake sani wai na sun yi na wai da eh. grace alheri abdu sokoto to ai yayi daidai ai yayi daidai yayi dai ai to kana sagir ba ni na faɗa ba da ne ya cusa ni a cikin wannan ni a to bari mu ƙara guda ai da kanal sagir <laughs> ba ni na faɗa ba sannan da kuka she ka sakkwato <laughs> duk mun bazu eh, da fata an tashi lafiya to sai kuma can a sakon gaisuwa na fata alkhairi zuwa ga shamsuddin ali da hassan umar da tasiu adam da muhammad abubakar da dauda ibrahim da sagiru sa'id suleiman da muhammadu abuba daga jamhuriyar nijar sai yahaya sule dan kanjiba da aminu muktar gammo da hafiz zamani da badamasi abubakar da saratu ahmad da abubakar dan ladi da ishaka usman da yusuf abbas karshe da hafizu abdullahi ibrahim da fatan suna lafiya amin suma amin na sanyi na komi kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu karanto zango na ƙarshe na gaishe-gaishe daga ma'abutan sashen hausa a dandalinmu na sada zumunta facebook abubakar isa gabsina abubakar sai yamantan ezra da awana bunu da abubakar yusuf da muhammad awon sai real justice da salim m salim sai nuriyatu mumin da musa zaku uba da bashir sharif da alhaji haruna sai nuruddin mai nasara isa isa da Suleiman Mohammed da Idris isa daga ƙarshe muna miƙa gaisuwar hawa 'yar ɓoyi ko kuma 'yar boyi ce daga karshe muna gaida hajara muhammad da fatar duk an tashi lafiya to amin sun amin kuma dukkan su muna yi musu fata alkhairi kuma allah ya sa suna cikin ƙoshin lafiya to amin sun amin na sanyi na kana ta kwasa dariya wai fulani sun haiko maka labari A'a ba Fulani suka aiko min labari ba zan iya cewa Larabawa suka aiko min labari saboda eh saboda wato sako ne muka eh. samu <laughs> daga Gazali Kabir Lolo daga kasar Saudiya shine ya aiko mana da eh. wannan labarin. wato kamar yadda ya ba eh. labari ya ba labari ne akan irin zaman su wato yadda suke zaune a can kasar saudiya <laughs> wato suna zaune ne a wani gida tare da wani tsohon balarabe haka irin mutane duka suna girmama shi su duka suna kiransa anni wato in aka ce in aka ce anni <laughs> in aka ce anni da hausa abinda ake nufi kamar dan uwan uba kenan eh dan uwan uba to eh, eh. to shine to haka suke kiransa to ana nan suna zaune haka irin duk ana da girmama shi haka ana kiran shi da anni to ranar kawai sai Allah ya kawo wani dan kasar Bangladesh ah, ya zauna shi ma a gidan ah, ya kama haya a gidan to kin san kaman yadda wasu mutane misali in muka ɗauki a najeriya kaman yarbawa haka kin san mm. tsarin sautin su idan ka ce bayar ya ce maka a wasu lokuta sai ka ji ya ce maka ha don ba ko ba zai iya ambata a haka kai tsaye ba to abin da ya faru kenan dan magana bai iya faɗin a sai dai ya ce ha saboda haka mm. bai iya kiran shi ami sai yana kiran shi eh, hammi haka ne yake eh, yawa so sai yana ce mishi hammi a ah, eh. to kuma ke mm. hammi abin da yake nufi hammi da hausa a fassara yana nufin dumamen eh. tuwo ko kuma zazahe kamar yadda muke cewa a sakkwato dumamen tuwo mm. kenan tuwo wanda aka zaza aka dumama shi da safe to shine in yazo sai yana ce eh to in yazo sai yana ce mishi hammi ashe ashe ashe dumamen tuwo yake nema ashe dumamin tuwo yake kiran shi to in yana cewa hammi shi mutumin tun yana hakuri yana hakuri ranar sai ya kasa hakuri sai ya ce mishi hammi sai ce kai kai kai ne hammi wato kamar ya ce mishi dumamin tuwo ya kai kai ne dumamin eh, tuwo <laughs> eh, kai ne dumamin tuwo eh zai ce masa eh kai ne dumamin tuwo wato shi yana yana jin ya ce masa dumamin tuwo ne ya ce to a to ba ni ne dumamin tuwo ba kai ne dumamin tuwo amma ba ni ne dumamin tuwo ba eh ana batun eh, su profesoshi na da 'ya'yansu za su yi aure sai ya tuno min da wannan labarin na wani yaro da suka rubuta jarabawa suka rubuta jarabawa aka dawo gida ya zo ya faɗa baban shi yana jira ya iso ya ji ya samu cin jarabawa an yi jam ne ana dawowa sai baban ya ce to na ji an ce jam ya fito ko me ka samu sai yaron ya ce ba baban baba monitor mu bai ci ba sai baban ya ce asha to kai fa sai yaron ya ce ba baban baba ai amina ma da ta wakilci makarantar mu na a wancan wancan gasar da aka yi in nan ita ma bata ci jarabawa ba <laughs> sai baban ya ce ai yanzu ba aka tambaya ba sai baban ya ce <laughs> sai baban ya ce subhanallahi to kai fa sai yaron ya ce baba baba aliyu nan wanda yake bada na daya a aji shi ma bai ci ba <laughs> sai baban ya ce ikon Allah to kai ba sai yara ya ce baba ya ce mashi baba Musa wanda yake mana extra lesson din nan shi ba bai ci ba sai baban ya ce sai baban ya ce kai wani abu bai daɗi ba sai baba ya ce to kai ba sai yara ya ce papá, to baba to shin ni baba ni alzari, ¿no? duk waɗannan ba sun fi ni ƙoƙari amma ba su ci ba ya ce ya wallahi baba ko kai da karfa kallon da jarabawa nan faɗuwa za ka yi ah na ba Kar haushi yana neman yana neman yadda zai sauko ba tare a ce ai ba shi kadai ne ya faɗi ba kowa ma ya eh, faɗi kowa ma ya faɗi a ciki ka bacci tun da ba a kandi ba aljani ba ne eh, wato eh, ya riga ya shirya ma ba da amsa ai shi ai shi ne malaman jami'a ba su aure da professor best da professor best da best Christopher da Ezekiel Best Allah ya sa an yi a dace kuma jikoki su zama profesoshi masu jin jarabawa. <laughs> na gama malama juli ta fara daga wadda hadu sabili da aka tilas ja burki na yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.